الحمد لله الذي كان بعباده سميعا بصيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أحمده سبحانه وأشكره نزل الكتاب على رسوله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور العالمين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي كان خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين صاروا على نهجه واقتفوا أثره وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا ومن تبع هديهم ولزم سنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإسلام ويا أمة القرآن اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ثم اعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل قد من عليكم بإنزال القرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إنه الملاذ عند الفتن والمنقذ عند المصائب والمحن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو قول فصل ليس بالهزل إن هذا القرآن لا يليه من جبار فيعمل بغيره إلا قسمه الله ولا يبتغي علما سواه إلا أضله الله ولا يخلق عن رده وهو الذي لا تفنى عجائبه من يقل به يصدق ومن يحكم به يعدل ومن يعمل به يؤجر ومن يقسم به يقسط ويهتدي إلى صراط مستقيم تكفل الله لمن قرأه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن تركه وهجره وأعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبتي في حجة الوداع قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى للمتقين ورحمة وموعظة للمؤمنين ونبراسا للمهتدين وشفاء لما في صدور العالمين أحمده تعالى على آلائه وأشكره على نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحيا بكتابه القلوب وزكى به النفوس هدى به من الضلالة وبصر به من الغواية وذكر به من الغفلة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أخرج الناس بكتاب الله من الظلمات إلى النور وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين تلقوا منه القرآن والإيمان وجمعوا بين القول والعمل وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام اعلموا أن هناك آدابا ينبغي لكل من يتلو القرآن أن يحافظ عليها لتعينه على التأثر به والاهتداء بهديه أولا هناك آداب قلبية منها أن يخلص لله في قراءته بأن يقصد بها رضا الله وثوابه ويستحضر عظمة منزل القرآن في القلب فكلما عظم الله في قلبك وخافه قلبك وأحبه كلما عظم القرآن لديك وأن يتنبه إلى أن ما يقرأه ليس من كلام البشر وألا يطلب بالقرآن شرف المنزلة عند أبناء الدنيا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإنه كان يحب القرآن فإنه يحب الله فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله ثانيا التوبة والابتعاد عن المعاصي عموما فالمعاصي تذهب بنور الإيمان في القلب والوجه وتوهن القلب وتمرضه وتضعفه فالقلب المريض أبعد الناس عن التأثر بالقرآن وعلى وجه الخصوص ينبغي على العبد أن يبتعد عن معاصي أدوات التأثر بالقرآن وهي القلب والسمع واللسان والبصر فاستخدام هذه الأدوات في الحرام يعرضها لعدم الانتفاء بها في الحق ومن أخطر المعاصي وأعظمها صدا عن التأثر بالقرآن وتدبره سماء الغنى والموسيقى وآلات الطرب واللهو التي تسد القلوب عن القرآن وهذه أعظم مكائد عدو الله إبليس التي كاد بها كثيرا من الناس فأبعدهم عن القرآن وتفهمه والتأثر به ثالثا أن يحضر القلب ويطرد حديث النفس أثناء التلاوة ويصول يديه عن العبث وعينيه عن التفريق نظرهما من غير حاجة رابعا الجلوس جلسة المتواضعين كما أفاد به عبد الله بن فودي رحمة الله تعالى عليه في كتابه عن علوم القرآن خامسا التدبر ومحاولة استيعاب المعنى لأنها أوامر رب العالمين التي يجب أن ينشط العبد إلى تنفيذها بعد فهمها وتدبرها سادسا أن يتفاعل قلبه مع كل آية بما يليق بها فيتأمل في معاني أسماء الله وصفاته حسب فهم السلف ويتأسى بأهوال الأنبياء والصالحين ويعتبر بأحوال المكذبين وهكذا سابعا أن يستشعر القارئ بأن كل خطاب في القرآن موجه إليه شخصية ثامنا التأثر فيتجاوب مع كل آية يتلوها فعند الوعيد يتضاءل خيفة وعند الوعد يستبشر فرحا وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا وعند ذكر الكفار وقلة أدبهم ودعاويهم الكاذبة يخفض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم ويشتاق للجنة عند وصفها ويرتعد من النار عند ذكرها تاسعا أن يتبرأ من حوله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويتحاشى النظر إلى نفسه بعين الرضا والتزكية عاشرا يتحاشى موانع الفهم مثل أن يسرف همه كله إلى تجويد الحروف وغير ذلك ويجب عليه أيضا حصر معاني آيات القرآن فيما تلقنه من تفسير يا أمة القرآن بمثل هذه الآداب كان السلف يقرؤون القرآن ويتأثرون به ويؤثرون على السامعين ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتلو كتاب الله يؤثر على العرب فعن جعير بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأكلمه في أثار بدر فجئت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور حتى إلى بلغ حتى إذا بلغ قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم مقامي ألا يا عباد الله فصلوا وسلموا على البشير النذير والهادي البشير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا قوى الأمر المسلمين القرآن littafin Allah ne na ƙarshe wanda yake da ɗimi-ɗimin saukowarsa daga wurin Allah amintaccen littafi ne tsararre tsarkakakke wanda ba mai iya ƙara komai ko ya canza wani abu ko da wasali ne a cikinsa haka kuma littafi ne mai albarka mai sauƙin karatu da sauƙin fahimta wanda Allah ya yassare ma masu bukata gaskiya ce zallatta adalci ne tsagwaronsa shirya ce gangariya wadda kowa ya saba mata sai ya shiga cikin tekun ɗemuwa da gigita وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Allah ya ce wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka to ku bi shi littafin nan ku kuma ji tsoron Allah ko da za ku samu jinƙayi Allah da kansa ne ya tsare alƙur'ani sai ya samar da mazaje a wani zamani da mata masu haddace shi tun da daɗewa an bi diddigin surori da kalmomi da ma haruffan alƙur'ani an tantance su ta yadda babu mai iya wani shishigi ko kauɗi na ƙari ko ragi ko wata kwaskwarima a cikinsa masana alƙur'ani sun kasa shi juzi'i talatin hizib sittin nisfi ɗari da ashirin rubu'i ɗari biyu da arba'in sun wuni ɗari hudu da tamanin sannan sun bayyana adadin surorinsa ɗari ne da goma sha hudu ta farko ita ce suratul fatiha ta ƙarshe ita ce suratul nas idan ka zo daidai suratul hadid sura ta hamsin da bakwai to ka zo ƙarshen rabin alƙur'ani suratul mujadala ta hamsin da takwas ita ce farkon rabi na biyu ayoyin alƙur'ani dubu shidda ne da ɗari shidda da goma sha shidda bismillah ita ce aya ta farko ta suratul fatiha sannan aya ta ƙarshe ita ce minal jannati wan nas ayar da ke tsakiyar alƙur'ani ita ce aya ta biyar a cikin suratul shu'ara inda tabaraka ta'ala ke ta alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma idan ka zo nan ka zo tsakiyar ayoyin Alƙur'ani. aya ta shidda ta wannan sura inda Allah ke ta ulkiyar ulqiya saharatu sajidin to tana a kashi na biyu na Alƙur'ani, haka kalmomin Alƙur'ani an kididdige su alƙur'ani yana da kalma dubu saba'in da bakwai da ɗari tara da talatin da hudu kalma ta farko a cikin alƙur'ani ta ce ba wadda take cikin bismillah ta ƙarshe ita ce annas wadda take ƙarshen suratul nas inda Allah ya ce minal jinnati wan nas idan ka zo daidai kalman waliyatalattaf a aya ta goma sha tara a suratul kafi inda Allah ke ta falyatikum bi rizqin minhu waliyatalattaf wala na bikum ahada wannan kalmar ta wal yatalattaf ita ce kalma ta dubu uku da ɗari biyu da ɗari biyu ita ce ta dubu ɗari uku da ishirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya da aka ita ce daidai tsakiyar alƙur'ani harufan alƙur'ani idan ka zo inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fantalaka hatta idza laqiya gulaman faqatala قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وأن النون إتتي وتتا أكير حرفا القرآن دبو سبعين دبقوا يدري ترى دتلاتين دهدو وتكينا وأن النون إتتي حرفين دبو تلاتين دتكوز da ɗari tara da sittin da bakwai ya al'ummar musulmi littafin nan da yake da sura ɗari da goma sha kowace sura tana fara da bismillah in banda sura guda ɗaya ita ce suratul tauba inda wannan alkur'ani abin wasa ne da yanzu an samu wanda ya kauɗin rubuta bismillah ga wannan sura Allah ta'ala ya yi gaskiya inda yake cewa ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba mu saukar da mala'iku sai don su zo da gaskiya kuma idan gaskiya ta zo ita ce azaba ga kafirai to ba za a jira su ba Allah ya sanna mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu masu shirin kiyaye shi ne karatu alqur'ani ciniki ne babba mai cikakken riba Allah ta'ala ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu gafurun shakur lalle waɗanda suke karanta littafin Allah kuma ƙari da haka suke tsayar da sallah suna yin sadaka daga abin da muka basu a ɓoye da bayyane to irin waɗannan suna cikin ciniki wanda baya lalacewa Allah zai cika musu ladarsu yi musu ƙari kuma daga falalarsa domin Allah mai yawan gafara ne mai yawan godiya ga ayyukan alkhairi idan an yi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana irin tanadin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana a kan karanta wannan littafi mai albarka tirmizi ya fitar da hadisi kuma ya inganta shi ta hanyar abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa <clears throat> duk wanda ya karanta harafi ɗaya na littafin Allah to yana da lada wacce za a riɓanya ta sau goma ya ce kuma ina nufin wanda ya ce alif lamim ya karanta kalma ɗaya ba ya ce a alif kalma ce lamun harafi ne shi ma wato mimun harafi ne kuma kowane harafi yana da lada goma bisa ga wannan duk wanda Allah ya bashi iko sauka alkur'ani sau ɗaya ya ratsa kalmomin nan nasa dubu saba'in da bakwai da ɗari tara da talatin da hudu da kuma haruffansa dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya to ya saka credit a akawun ɗinsa na lada wato har miliyan uku da dubu ɗari biyu da talatin da shida da ɗari bakwai da goma wanda ko ya haddace alƙur'ani a kansa to za a kira shi ranar alkiyama a bainar jama'a a sanya masa kambe iri-iri a ba shi lambar girma a tabbatar masa da yarda Allah sana umarce shi da shiga aljanna ya fara tilawa daidai lokacin da yake ɗagawa zuwa matakan girma da daraja na aljanna ba zai tsaya ba sai inda tilawarsa ta kare nan ne masaukinsa na aljanna ka duba wannan bayani a cikin sunan tirmidhi da sunan abi dawud da silsilatul ahadith sahiha akwai kuma surorin alqur'ani da suke kawo dauki su ci wanda ya haddace su alkiyama ko da bai haddace alqur'ani dukansa ba ya al'ummar musulmi mu sani Allah ta'ala ya yi mana duk gatanci da ya saukan mana da wannan littafi mai albarka ya sauwaƙe mana shi domin karantawa da fahimta amma kuma Allah ta'ala ya ba da labarin cewa manzonsa sallallahu alaihi wasallam zai yi koke game da wasu daga cikin al'ummarsa da suka kaurace ma alqur'ani Ƙaurace ma alqur'ani na nufin rashin gode ma wannan karimci na madaukakin sarki duk wanda baya samun lokaci da zai ware ma alqur'ani domin ya karanta shi to wannan ya ƙaurace ma alqur'ani haka ma duk wanda yake karanta alkur'ani ba bisa ka'idojinsa da tajwidi ba shi ma wanda ya ƙaurace ma alkur'ani wanda ke karanta alkur'ani cikin hanzari da rashin natsuwa da sanya tsanaki shi ma wannan ya ƙaurace ma alkur'ani duk wanda baya tadabbur baya nazarin ma'anonin alkur'ani shi ma wannan ya ƙaurace ma alkur'ani haka duk wanda yake karanta shi amma yayi biris da iyakokinsa to shi ma wannan ya ƙaurace ma alkur'ani alkur'ani ya al'umma musulmi cikakken tsari ne na rayuwa wanda ya bayyana ma dan adam yadda ya kamata ya hulɗa da mahaliccinsa da kuma yadda ya kamata ya hulɗa da mutane 'yan uwansa kai ba ma mutane ba har da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye alƙur'ani ya shata yadda dangantakan mu ya kamata kasance da su alkur'ani ya faɗa ma mutum yadda ya kamata ya kula da jikinsa ta fuskar tsafta da kiwon lafiya ya faɗi irin dangin abinci da abin sha wanda ya kamata mutum ya ci ko ya sha da wanda bai kamata ba a cikinsa akwai tsarin ibada da na mu'amala ta cinikayya da auratayya da dokoki na tsawatarwa da haddi ga masu aikata ayyukan asha masu ɓata rayuwar al'umma tsarin tattalin arzikin alkur'ani shi kaɗai ne wanda babu zalunci a cikinsa tsarin zamantakewar da ƙur'ani ya shata shi kaɗai ne yake iya samar da tsaro da zaman lafiya tsakanin jama'a tsarin siyasa alƙur'ani shi kaɗai ne ke iya tabbatar da adalci tsakanin mutane a kowane abu na rayuwa alkurani ya gwada hanya mafi shirya da miƙewa a cikinsa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira Allah ya ce lalle wannan alkur'ani yana shiryawa zuwa ga mafi daidaitar hanya kuma yana ba da bushara ga waɗanda suka yi imani suke kuma aikata ayyukan kirki cewa suna da ladawar da abbabba a farkon suratu ibrahim allah ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayk litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka domin ka fidda mutane daga cikin dufai ka sanya su cikin haske da izinin ubangijin ubangijinsu kamar yadda su zuwa ga hanyar Allah wanda yake buwayeye mai yawan godiya ya ku jama'a musulmi duk wanda zai karanta alkur'ani dole ne ya lura da wasu ladubban karatunsa ya kiyaye su don samun irin tanade-tanaden da Allah maɗaukin sarki ya yi kuma don samun shirya a cikinsa ga kaɗan daga cikin waɗannan ladubba na farko dole ne mutum ya tsarkake zuciya ya yi don Allah tare da kauce ma duk wata manufa wadda ba neman yarda Allah ba da samun lada a wurinsa na biyu wanke zuciya daga cututtukan da ka iya samunta waɗanda ke sa ta dushe ta kasa karɓar hasken alkur'ani kamar ciwon kyashi annamimanci da keta da rashin tausayi da makamantansu haka ma duk wani zunubi wanda mutum zai yi shi da ɗaya daga cikin gaban da ke karɓar tilawa alƙur'ani wato gaɓe ji da gani da furuci da fahimta ina nufin zuciya da kunnuwa da idanu da harshe to duk wani zunubi da mutum zai yi da su wannan yana rage masa basira fahimta Alƙur'ani da tasirantuwa da shi na uku mayar da hankali a lokacin karatun Alƙur'ani, da barin wasa da hannu ko ƙafa, ko shagaltuwa da kallo ko sauraren wani abu ko jiran kira daga hanset ko makamancin wannan sai fa inda lalura mai ƙarfi na hudu karanta alkur'ani a cikin tsarki da cikakkiyar alwala a wuri mai tsafta da zama irin na ladabi da fuskantar alƙibla da kuma karanta shi cikin natsuwa ba da gaggawa ba na biyar tunani mai zurfi game da ma'anonin alkur'ani musamman ga wanda ke iya gane ma'anarsa kai tsaye kowa gwargwadon ikonsa a nan halartar wuraren tafsirin alkur'ani na da matukar amfani na shidda kula da alakar kowace aya da hawa da gangarar karatu ta hanyar duba siyakin da aya ta zo a cikinsa da ayoyin da ke gabanta da waɗanda ke bayanta haka ma duba alakar ƙarshen aya da farkonta musamman ayoyin da suke karewa da sunayen Allah kamar wa kana Allahu ghafurur rahima innahu azizul hakim da sauransu na bakwai mai karatu ya aiwatar da ka'idojin tajwidi gwargwadon sa da iyawarsa ba tare da ya bari sun ɗauke hankalinsa daga tunanin ma'anoni ba na takwas mai karatu ya ji cewa alkur'ani yana magana da shi ne kai tsaye ko umarni ne yake bayarwa ko labari yake bayarwa na tara ƙoƙarin tasirantuwa da kowace aya idan mutum ya karanta ta idan an kira aljanna ya ji shauƙi zuwa gare ta idan wuta ce ya ji razani da fargaba da tsorata in an ba da labarin kafirai da yadda suke karyata annabawa sai haushinsu ya kama ka a matsayinka na mai karatu in an faɗi wani halin kirki sai ka nasa a rayuwarka cewa za ka sifaitu da wannan halin idan an hana wani aiki na laifi sai ka auna kanka kai niyyar ba za ka sake wannan laifin ba idan har ka taɓa yinsa a can baya na goma mai karatu ya cire jin kai da tunanin girma a lokacin tilawa ya ajiye kansa a matsayinsa na bawan Allah mai neman jinƙayin Allah da rahamarsa mai kuma jiran a bashi umarni domin ya aikata ana iya samun waɗannan ladubba da ire-irensu a cikin fara'idul jalila sa'id alfawa'idul jamila na Sheikh Abdullahi Dan Fodiyo Allah ya ƙara masa rahama ya ku bayan Allah da irin waɗannan ladubban ne magabata suka kasance suna karanta alkur'ani kuma suna saurarensa suna tasirantuwa da shi kuma suna tasiri akan duk wanda ya saurara duba asalin musulunta sai da na'umar umar radiyallahu an akan ya ji ana karatun ayoyin farko suratu taha duba kuma dalilin musulunta jubair ibn mut'im wanda ya zo madina domin ne bi fansan mushrikai waɗanda aka kama fursunoni a yakin badar Sai isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba yana karanta suratul tur ya ko kasa kunne ya saurare shi alqur'ani yana kama jikinsa har sai da aka kawo wurin da Allah ta'ala ke ta inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi sai ji kamar zuciyarsa za ta tsage saboda tsoro da firgita nan take kuma jibairu musulunta mu karanta tarihi za mu ga bayan Allah da dama waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu suna karanta alkurani a cikin sallah ko a wajenta saboda sun mayar da tilawa babban bukinsu sai Allah ya yi musu tukwici da sanya ta ta zamo ƙarshen rayuwarsu domin a tashe su a cikinta ka duba misali littafin alkamil littafin tarihi na alhafiz ibn abi a jalladi na goma sha tara ya ku jama'ar musulmi karanta alkur'ani da tunani game da ma'anoninsa da asirransa suna da amfani ne idan an yi aiki da dokokin da Allah ya shata na ibada da zamantakewa da sauran hulɗoɗin rayuwa a cikin Alƙur'ani, ina amfani wanda zai karanta Alƙur'ani amma ya yi biris da dokokinsa an ce a yi yaƙiya an ce a bari yaƙi bari ina girma ga al'ummar da Allah ya bata wannan littafi bai albarka amma tana zuwa wasu ƙasashe don neman agaji ga yadda za ta tsara dokokinta ko tana shata makanta wasu dokoki daga son rayuwar wasu ɗaiɗaiku a cikinta wanar zalna alaikar kita ba tibiyanar likul lishe'in hudan rahmatan wa bishira Allah ce mun saukan maka alƙur'ani wanda yake bayyana komai ba abinda babu cikinsa kuma alƙur'ani shiriya ne kuma jinƙayi ne sannan bushara ne ga mutane musulmi ya kuwa al'ummar musulmi girmama malaman alƙur'ani da makarantar alƙur'ani wajibi ne kula da ci gaban karatunsa da kyautata shi aiki ne mai kyau da ake buƙatar mu haɗa kai a cikinsa shirya gasar karatun alkur'ani bisa ga wannan manufa don ƙarfafa gwiwar masu karatu da jawo hankalin masu rafkana da lurar da jama'a muhimmancin sanin ƙa'idojin tilawa abu ne kyakkyawa da yake tabbatar da manufar shari'a musulunci kuma ƙarfafa wannan na daga cikin taimakon addini da ake samun lada a kansa amma fa dole ne mu yi nuni zuwa ga wajabcin tsarkake niyya ga masu karatu da masu ba da kyauta duk wanda ya yi don Allah to aikinsa mai kyau ne wanda ko ya yi don wata manufa kamar samun kuɗi ko ɗaukakar suna ko yin alfahari to ya saba ma Allah domin ya shigar da wani Allah a cikin aikin ibada alƙalai su sani cewa yadda duk ake hukunta alƙalan kotuna a lahira haka Allah zai hukunta su ranar alkiyama za su kubuta idan sun yi adalci za su kuma shawuya idan sun kauce masa masu shirya gasa da masu kula da gudanar da ita koordinatoci kowa ya yi kokari ya sauke nauyin da aka ɗora masa mu koma ga alkur'ani ya ku jama'ar musulmi za mu samu warakar duk curotocinmu a cikinsa mu koma ga alkur'ani za mu samu nagartaccen tsarin rayuwa a cikinsa mu koma ma alkur'ani za mu samu warwarewa dukkan matsalolinmu a cikinsa mu koma ma alkur'ani za mu samu kwanciyar hankali da ɗaukaka da ci gaba da wadatar arziki a cikin yardar Allah ya ayyu na amanu lima ta Kulu mala ta la Ka bura maktan inda Allah an kulu mala ta taf'alun Allah ce ya ku inda suka yi imani don me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ku ce ku musulmi ne ba ku musulunci ku karanta Alkur'ani? ba ku aiki da shi Allah ce ya isa ya zama abin kyama a gurin Allah ku rinka faɗin abin da ba ku aikatawa ya Allah kai mana dace ka sanya alkurani ya zama jagoran mu zuwa aljanna اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والنبيين والمرسلين